الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna yini na sha tara na kalandar musulunci <clears throat> hijira 1446 cikin wannan wata mai albarka daidai da shi ma sha tara ga watan uku 2025 kuma a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a nan kasuwar yan goro a kan titin mai maiduguri road muna roƙon allah ta baru sun ta'ala ya ba mu yin kwamfadin daidai da fassara daidai da kuma aiki da abubuwan da muke ji muke sauraro za mu shiga sabuwar sura suratu sir نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نعم. غافل الذنب وقابل بالسوء شديد العقاب بالثول لا إله إلا هو إليه المصير نعم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سورة غاسر تسونا الله من رحمة من ذنبه ها ميم da ha'un da mimin a matsayin aya ta farko Allah kuma shi ne mafi sanin abinda yake nufi da waɗannan harfa guda biyu tanzilul kitabi saukar da littafin nan min Allahil azizil daga Allah ne mabuwayi mai ilimi masani jalla wa'ala mai da tura baya ma tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim kitabi min Allahi al-azizil alim anan min harfu jarri ko kuma tanzilu da mubtada مبتدا مرفوع بالدم وهو مضاف الكتاب مضاف إليه مجرور من حرف جر مبني على السكون الله مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره العزيز في ذم الصفة shi Allah ɗin mausuf ko ka ce man'ut <clears throat> al'azizi na'at na'at al'awwal al'azizi na'at sannan kuma sai aka ce gafirin zambi gafirin zambi shi ma duk ne gafirin amma me yasa bai ɗauki alba dan ya jeru akan na baya saboda shi ma ya zama mudafi ne sun ce kuma wal mudaf yuhzafu nunuhu wa yuhzafu ma'rifatuhu lil idafa ila al ma'rifa da za ka yi idafa to na farkon ka cire mishi al kaga nan ba ce a tanzilul kitabi ba sai ranta in za ka idafa za ka raba. to kalmar farko ba a sa mata al sai dai ta biyu idan ka ce baitullah ba a cewa albaitullahi ba zai ma yi daɗi ba alkitabullahi ba daɗi sai dai ka ce kitabullah ar-rasulillahi sai dai rasulillah ba sa al idan za a yi idafa na fata an gane ma'anar idafa za a danganta wani suna zuwa wani suna a ce abin na ɗin kaza littafin Allah ɗakin Allah to na biyun shi ne mudafin ilai daga da gasiri gasiri zambi wa ƙabilin tauri shadidil iqab duk an musu kasara ne saboda duk waccan idafa ɗin da kuma a matsayin sifa ne wal masu duk sifar Allah ɗin ta ne bi ɗauli bi sifati majaruri ne sau da aka al'aziz mabuwayi al'alim masani <clears throat> ghafirin zambi mai gafarta zunubi wannan sifar Allah ce wannan Allah ne mabuwayi masani gafirin zambi nan yana faɗin sifarsa ne da kuma yanayin irin ayyukan da yake yi sai ya faɗi darajoji da falaloli na karɓar ba gafirin zambi ma'ana gafirin ai satiri kalmar gafara da larabci ana nufin ai satara ya sitirta yayin da kace Allahumma ghafir li zan Allahumma ghafir li Allah ka gafarta mu kake ne Allah ka sitirta ni Allah ka sitirta ni in ya gafarta ma shine ya sitirta ka na farko ya oye laifin duniya ba za ta ji ba shi ma ba zai ambata ba <clears throat> ba za a ce kayi kaza kayi kaza sannan ba wanda ya gani duniyar lahira ba ta gani ba shi a rasa ta yawan tsaye sau da ka yayin da muke ta Allah ka gafarta mana muna da ka sitarta mu ka ɓoye laifinmu ka kau da kai kar ma ambata wannan karamci ne na ubangiji tana iya yiwa wata daga cikin iyalinka ko wani ya laifi to ka kau da kai ka fitirta kar wanda ya ji kamar ka yi gafara ce baka ambata ba baka faɗa ba baka yayata ba gidansu ba a ji ba gidanku ba a ji ba ya ce ya fitirta ta ya rufa mata asiri kuma ya san tana laifin to shi ne mana ya yi mata gafara <clears throat> ya gafarta mata to Allah gafirin zambi ma'ana mai sitirta zunubi ne an saba mutum amma sai sitirta kamar da ya zo asar cewa innal abda bawa Iza aznaba fi awwalil marra satar in bawa ya laifi a karin farko Allah bai sitirta shi Allah baya bayyana mutum a karin farko wallahi duk wanda ka yayi laifi ya bayyana to ba shi ne the first one ba ko the second one ba ko kila sai an zo wajen first one ana faɗin ne kila sai Allah ya bayyana ka ko na uku ma aka ce na farko satara na biyu halu zai yi haƙuri to ga daga na uku kuma kuma zai iya faruwa ko dai ya bayyana ka ko makamancin wani sai ce rana dubu ta mai kayan yake cewa ko rana eh rana dubu ta ɓarau rana ɗaya ta mai kayan za ka daɗe kana yi amma don da Allah ya kama ka to wallahi dama ba hannun ne na farko ba tun laifin da muke yi inda na farko ne Allah ba zai kama mu ba zai bayyana mu ba ba zai kunyata mu ba saboda haƙuri na ubangiji kuma kai ma ka yi adalci haka ne ko ba haka ba in za ka yi adalci haka ne don laifin da muka yi ɗaya biyu za ga ya kau da kai amma an kaga an kama ka wallahi ba na farko ne. ba kuma na biyu ba ne. Allah ka ci gaba da tuturta mu da ɓoye mu ka duniya ta ji kan lahira ma ta ji ban yi zai Allah ka ɓoye mu to Allah shi ne gasirin zambi sannan wa ƙabilin taubi mai karɓar tuba wa wallazi ya ƙabali ta an ibadihi wa ya afu an sayyati wa ya alamu ya ƙabali tauba yana kuma karɓar tuba bayan ya sifirta kuma ya karɓi tuba ba na karɓar tuban ne ya amince ma ya gafarta ɗin kuma ya yarda da kai ya kuma kau da kai sannan ya share wancan zunubi ya ya karbi tuban zai tsauli a tsauli ma ma tsauli annima ni'ima kakan ya addu'a ka ce ya za tsauli wal in'a ya za tsauli wal in'a wa mallam ya sabi minkum tsaulan an yanki halmuhsana at tsauli bi ma al in'a ni'ima wadata arziki shi ake cewa ɗaulu ba tsulu ba ɗaulu shi sa wata baya ya ce duk wanda bai samu ɗaulu ba ko ba zai iya ɗaulu ba fa mallam ya sabi minkum tsaulan. an yanki halin sanar wanda ba shi da ikon wadatar auren ya wadda ba baiwa ba ya aure muhsana to sai Allah ya ce to sai aure baiwa fami ma malakat aymanukum faman lam yastadi minkum dawla an yankiha na muhsanatil mu'minat fami ma imani ku in ba za ka yi auren ya ba ba za ka yi akwati mai taya ba to ka je ka auri ɗan sadaka ta annabi suke ce mata ko wannan a ƙasar hausa ne ake yin ta annabi wai sadakatul jariya sadakar budurwa ko ya daura da muhammadu duk wanda Allah ya kawo da yamma za ce to dama ta an tana nan ta annabi ce don ba za ka yi auren muhsanatu mu'minat fa zai ma sai ce tsawulan ya amfani da tsawon Allah shi ne zai tsawon ma'abocin baiwa ma'abocin ni'ima ma'abocin arziki to daga cikin kira da ake mutana ta ya za tsawon wal in'am ya ma'abocin baiwa da ni'ima da arziki to kaga anan da Allah yana gaya mana cewa ga gafarta zunubi mai karɓar tuban shadidil ikabi mai tsananin ukuba kuma dauli ma'abokin ni'ima da baiwa da bayarwa la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa dacewa da gaskiya sai shi dan la ilaha mun ce lafiya ce nafiya lil jinsi wadda tana da ismi shine ilaha la ilaha ilaha ismu to ina khabar din Mahazufun, taqdiruhu haqqun la ilaha haqqun illa huwa babu abun bautawa na tabbas na gaskiya dole ka kaddara wannan haqqun din a kwakwalwarka dan kace la ilaha ba abin bauta illa huwa sai shi a'a ai duniya ta shaida akwai abin bauta ana bauta wa rana ana bauta wa wata ana bauta aljanu ana bauta mala'iku ana bauta annabawa ana bauta salihan bayi duk duniya ta shaida akwai ilahu dewa wa qalu a alihatuna khairan am hu aja'al al alihata ilahan wahida da akwai abin bauta kama sai ka kaddara la ilaha babu abin bauta haqqun na gaskiya na dacewa na tantanta dai illallah wa illahu sai shi in dai na tantanta ne to gaskiya sai shi wayan san duk ba tantanta ba ba su dace da bauta ba ba su tantanci bauta ba na fata mun gani illahu ilaihi masir makoma duk zuwa gare shi duk makoma gudansa za a kuma la malja wala manja wala multaja illa ilaihi ba mafaka ba matsirata ba gurin gudu duk dai karshe gurin sa ilaihi yurja'un ilaihi turja'un thumma ilaihi marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ilaihi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima duk ku ba wanda ba zai je gurinsa ba shi wancan arnan masu suka da yake ƙaryata tambayar kabari cewa wai in ka mutu a ruwa ko kura ta cinye ka ko ka mutu a wai ka ci ba ni tambayar kabari duk ƙarya ne ka ji mahaukaci waya baka tawo gurin kabarin mamaman sana wani man rabbuka so ta tatsuniya da aka shirya wai man rabbuka wai man nabiyuka ma dinuka wai duk tatsuniya ce na malamai ka biya da na malamai ya da malamai ne malamai ne za su yi wa Allah ƙarya wai duwai nan hadisan malamai ne suka kuntu ka zama malamai ya ce to kai kuma yanzu daga kariya ta kai malami ne yanzu magana ka za mu ko ta malamai shi ne abin tambaya maganan malamai za mu masana Allah magada annabawa tunda dai Allah ya shaida akwai malamai shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulil ilm qa'iman bil qist Allah ya ce akwai malamai to in ka ce ba malamai kenan duk an yi tsawasi an yi an yi balansin da sauran mutane kowa kenan ba yana da damar ta cewa addini dole akwai malamai kuma a harkar komai akwai malamai kai ma ka san ko harkar likitanci ka je dole kai shiru ka kalle me yasa kai shiru a nan ba harkar ka bace in ka je gurin masu mulki akwai masu mulki to harkar ilimi sai kowa zai kutsa harkar ilimi sai kowa zai sa baki a abarwa malamai su ta ce harkar kuri a kira masu kuɗi harkar masu mulki a kira masu mulki harkar malamai a kira malamai amma ba zai addini a ce kowa zai sa baki ba kowa zai kutsa kowa mai fatawa ne kowa mai fadin abin da ya gada mani ne akwai wani ɗan ta da aka yamu an ruɗe shi da wannan akida sai muka yi magana da shi ta waya na ce to yanzu don allah tambaya ɗaya mu na ce da yake cewa karku yi aiki da hadisai ƙarya yake muku shi yana aiki da hadisai na rantsi da allah yana aiki da hadisai yace ta ina yake aiki da hadisai na ce bari mu yi maka wuri biyu na ga sallar suna yi ikama ya gaya mu a ƙur'ani ina ya ga ikama kuma na ga ya hau kan mimbari ya yi kuduba duk ƙur'ani ya gaya mu inda aka ce a yi ba a hau kan mimbari da a hadisi ya gani haddasa da ikama a ina ya gani sannan in an yi mutuwa duk abin da za a yi wa gawa hadisi ne sai ce wannan gaskiya ne na ce da jana'izar sallar gawa ba fi ita a ƙur'ani haka kuke zuwa ku turbiɗe 'yan tatsi ne ko kuwa na ce salar gawa hadisi ne ballantana har ai mata kabbara hudu ko kaza sannan likafanin da ake sa dai hadisi ne zo da shi a je makabarta ai shakku ko lahadu ai wannan shirye-shiryen da hadisan manzon Allah ne da Allah an kudan ne ya mutu ya za'a da shi <laughs> shiru yayi wallahi babu amsa na ce dole ku zo ku bi tsarin hadisi in aka yi muku mutuwa ku je ku gayyato mutane ku ci an yi rasuwa za a yi masa sallah ai na ko gani ni dai ban ga aya ɗaya da ta ce a yi masa sallah a ƙur'ani har ma a yi mata kabbara hudu na ce to rena muku hankali yayi na ce amma in ya mutu so muke muka kun dauke kun je kun turbide shi da wannan babban rigar kar ku sa masa kolin kafan dan annabi ne ce ai a hadisi kawai ku je ku turbide shi a yi rami a taho dan wallahi ba su safi masa haka ba dole sai sun koyi hadisin manzan Allah ba su safi masa haka ba so da haka ba a taɓa yin addini a ce babu fasarar manzan Allah babu aikin manzan Allah wai kawai ƙur'ani Allah ya aiko da annabi da shi so da haka duk wannan surutun ƙarin mutane ne so su waye mutane kai ka isa su yi maka ƙarya balantana su yi wa annabi ƙarya ka ɗauka mutane ne kuma irin ka. to da haka Allah ta'ala ya ce la ilaha illa huwa ilaihi al-masir aya ta gaba Allah ya ce ma yujadilu mun karanta ko ma yujadilu fi ayatillah ba mai musu da jidali da da ƙaryatawa game da ayoyin Allah illa allazina kafaru sai kafirai su suke mutu ayoyin Allah kala biyu ko dai al'ayatul maqru'a wanda ake karantawa na Qur'ani ko kuma ayoyin Allah da suke tabbatar da samuwarsa da tabbatuwarsa akwai shi wanda ake iya gani rana wata duk waɗannan ayoyin Allah wa min ayatihi al-lailu wan-nahar ko wa shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lil-ladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun duk wannan ayoyin Allah ne ba mai karyata ayoyin Allah illa alladhina kafa fala ta taqallubuhum fil bilad yanayin yadda suke jujjuyawa a ƙasa da gari su suke da kaza su suke da mulki su suke da wadata su suke da technology duk karya zuɗe ka ka ce shi ne alamar gaskiya shi ne alamar Allah ya yarda da su ba shi ba domin galiban kiristoci suna yin wannan jahilai daga cikin sai su ce wai ko musulmi a wai kun ce ba ku yada da kiristawa ba ai su suka yi kaza su suka yi kaza ya ce a ba magana kirista ake ba wai jirgin sama da kuke hawa kuke zuwa maka bature ya yi shi kirista ne abu kaza da kuke amfani da shi bature ya yi shi kirista ne wannan dai Allah ya ce fala'i ya garur ka takalla fil bilad wai na abubuwa na ci gaban rayuwa ko da su suka yi kada wannan ya yaudare ka domin su iya duniya ne ballantana an fi tarihi ma duk wani abu na ci gaban duniya yau asalinta daga musulmi yake duniya ta shaida da ilimi na likitanci da ilimi na magani da jirgin sama wa ya fara kirkirarsa da tunanin a tashi sama wallahi musulmi ne duk tarihi ya tabbatar da haka to amma mu da muka tsaya ne ba mu tsaya mun yi bincike ba mun tsaya bata lokaci ne yasa suka wuce mu amma ba don haka ba ai technology yana cikin qur'ani da science da biology da comedy yana cikin qur'ani ba abin da babu kawai sakaci ne muka yi to Allah yace yadda ka gansu suna wata yawa a duniya ta baka sha'awa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad la yaghurrannaka taqallubuhum fil bilad kada wannan ya burge ka dan komai aka yi suka ji mutane sun ce turawa kenan ai ba ke kenan rai ne kawai ba zai iya yi ba ya riga ya ba su amanna amma kuma ka kalli rayuwar turawan sai ga dakikai ne har gobe ba san Allah ba ba san abin da ya dace ba ba su san wa za su yi wa sujjada ba duk abubuwan nan da musulunci ya koya mana ba san shi ba tsafta ma ba su iya ba da kake ganin su wai masu tsafta ne amma an ɗaukaka su ne saboda mun ɗauka cewa shi bature ma kamar ma ba mutum ba ne da wata madara fa da muke sha muna yara ta ce ai majinar bature ce in muna cin cizi a ce kashin bature ne me yasa ba a cewa kashin balarabe ne wai majinar bature ce ma saboda shi bature ba wani abu nasa na bari komai nasa an tsarkace shi wai wai majinar bature ce da aka jinar sama a bashat madara ta irin kitabirbiran madaran saboda kai an yada da bature to Allah ya ce kasu ruɗe ka لا يقول فلا يغررك تقلبهم في البلاد نعم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه Wajen al'ummin zazzaɓi ne mai hidubun yanzu su zo na zamanin anan da sallallahu alaihi wa sallam, kafin sun kawo munushi mutanen ku, wala a hazabonin ba'a da da rindina rindinoni da suka zo bayan mutanen Nuhu duk sun karyata manzanni ba kai aka fara karyata ba ya manzan Allah kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihi wa hammat kullu ummatin bi rasulihim kowace al'umma sai da ta himmatu ta yi azama ta yi niyya sai ta kama annabinsu ta ci mutuncinsa ko ta kashe shi li ya akudu وأنكما هكذا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب أو لتؤودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن أدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله من شر duk haka suke faɗa la'in lam tantahi ya nuhu latakunanna dole in ba za ka daina ba ya nuhu wallahi za mu kore ka za mu jefe ka za a yi kaza duk al'umma ne sai da suka firgita kowane irin annabi to shi ma mazala an yi mitin iri-iri conference iri-iri Allah ya ce suna ta yi wa izi yamkuru bika lamina kafaru li ka ko dai su daure ka shine shawara aw ya katuluka ko su kashe ka aw ya khurijuka ko a kore shi daga gari Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin to dai suna yin wannan ne dan su kama annabi wajadalu bil batili kuma suna ƙaryata suna musu amma fa da ƙarya ba da gaskiya suke musun ba ba hujja bilbatsili batili da shi bihi shi haqq don su kautar su da gaskiya wato za su zo su ta kawo hujjoji bilbatsili hujja na ƙarya da shi bihi shi haqq wai don su rauna na gaskiya da ita don in an ji gaskiyar a rika kallonta ba mai ƙarfi ce su ta kawo ha. sai ta kawo maganganu na falsafa na hankali wanda hankali ba zai ɗauka don su rubuta addini don su rubuta gaskiya don ka ɗauka abin gaskiya ne fa a sarta kuma Allah ya ce na tafce su na kama su fa kai fa kana ifa yaya azabata ta kasance yaya uquba ta kasance yaya lamarin ya zanto daga baya duk Allah ya halaka na'am وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك هكذا kalmar Ubangijinka da ya yi alkawari cewa ‘yan wuta za su tafi wuta, kuma su suka fi yawa, Allah ya ce haka take tabbata, alallazi na kafaru ga kafirai. annahum ashabun nar cewa fatu yan wuta ne shi yake hana su wannan imanin wannan kalmar ce take tabbata a kan cewa Allah ya riga ya rubuta su yan wuta ne ya riga ya ce la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in ya riga ya ce wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أبال وبلا سبق أن يكتب كلمة عذابة تثبت أتم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنكم أصحاب النار نعم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم نعم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدت رده ومن صلح من وذرياتهم إنك فقد رحمته وذلك هو ce, العظيم بنجي تعالى يتي الذين يحملون kaga waɗanda suke ɗaukar al'arshi mala'iku kenan alladhina yahmiluna al'arsha waɗanda suke ɗaukar al'arshi ko suke ɗauko al'arshi ko za su ɗauko al'arshi ranar alkiyama don ya ce wa ya hamilu arshe rabbika Yau yawma izin? samaniyatun samaniyatun takwas ne to takwas wasu ka ce mala'iku takwas wasu ka ce a sahun mala'iku takwas aka ce waɗanda za su ɗauko alharshen ubangijin kara na kiyama sahun mala'iku takwas ne ko mala'ika ɗaya yanzu ya isa ya ɗauki duniya da yatsansa ɗaya ya ɗaga ta sama saboda girman da Allah ya bashi kuma annabi yace daga cikin mala'ikun Allah ko wani mala'ika tsayinsa ya wuce saman bakwai ta ƙasa kuma ya wuce kasan bakwai tsakanin gwiwarsa annabi yace zuwa wannan idan sawu tafiyar shekara 600 ko bakwai daga idan sau zuwa akhmasu kadamai takalmin kafarsa tafiyar shekara 700 ya ce wannan ɗaya ne daga cikin halittar Allah ya kuma Allahn kansa mana don ka san Allah al'azim ne ba a siffanta Allah da ƙanƙanta ko da baka taba ganin shi ba kai ka za Allah ba ƙanƙani ba ne da ka al'azim ne ta nuwa ƙadaran a zatinsa da matsayinsa mai girma ne al'azim ne Allah mai girma ne girma zatan zatinsa mai girma ne ko da duk da baka taba gani ba ko ba za ka taba kaddaro shi a zuciyarka yayi shi ba amma da kai ka san ba kankani ba ne al'azim daga cikin sifarsa ce al-kabiru al-azimu al-majidu duk sifa sai da nuna girma to in ya zanto mala'iku ko guda takwas din ya kace su dauko al'arshi to ka san al'arshi din shi ma ba karamin girma ne da shi waɗanda suke ɗaukar al'arshin Allah wa man haulahu da wanda suke gefen al'arshin Allah suke kula da shi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da haɗawa da godewa ubangijin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah bal suna ƙara imani da shi sannan ga wani aiki da suke yi wa bayin Allah daga cikin mutane wa na? lillazina amanu mala'ikun nan kuma suna neman gafara wa muminai daga cikin mutane suna cewa rabbana wasu ita kulla sha'in rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci komai da komai wajen rahama da ilimi rahamarka ta shafi kowa ta shafi komai iliminka ya shafi komai muna ta tawassuli da wannan rahama taka da ta shafi komai ta yalwaci komai iliminka da ya yalwaci komai akan fagasir na tabu ya Allah waɗanda suka tuba ka gafarta musu bi laka masu bin hanyar ka Allah ka gafarta musu wa a azabal jahim ka shi su azabar kutar jahim wannan malaiku ke musu wannan addu'a waɗanda suka tuba ashe wanda ya tuba kame da muka faɗa masoyin Allah ne masoyin Allah ne bai kamata wanda ya tuba ai masa gori da tuba ba kamar da na ji wani akwai wani wane ne aminin je ta wani ake cewa wani dan tiktok ne ko dan midiya ne wani ne masa gori kai da ka tuba tubabbe tsohon tubabban mawaki wanda bai dace ba ko da ya yi kuskure bai kamata ga ya mushi haka ba wani tubabban mawaki kuma ya fito yake duk da na tuban har yau ban koma ba ban sace koma ba kuma na alƙawari ba zan koma ba mai sama fa tsohon iska ne ko yanzu ka tabo mu za su ya ce amma fa na tuban kuma wallahi ba zan koma ba haka bai kamata a gaya masa tuba sai ba ko ba haka ne amma sai a ce da shi da harka ce ta ilimi ta malanta kar ka shiga harkar malamai a tsaya iya na ai mishi nufi amma kai da ka tuba tsohon mawaki wannan bai dace ba da ba wanda ya sa shi ya tuba nan shi ya ga dama ya tuba kuma yana samun kuɗin ya tuba kuma ya ce shi ya gabata da amfani ya ga bai ba dai ba ce ya ce ba irin waƙar da bai ba da ta ashariya da ta mai yi ya ce amma ya bari don Allah ne ya ce alagatu malam bai kamata kai mun gorin tuba ba kuma wallahi gaskiya ya faɗa wanda ya tuba bai kamata a yi masa gori ba to da aka ya kamata mutane masu da'awa su rika gyara da'awar su rika mu'amala da da'awa mai kyau idan za su yi nasiha su yi nasiha ga kowa wadda ta dace Allah ya samu dace to a nan wasu ita kulla sha'in rahmatan wa ilma rahamar Allah ta yalwatu komai wa wasu wasi'at kulla shay rahamar Allah ta yalwaci komai da komai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ubangiji ta'ala ya raba rahamar ta gida ɗari ne gida ɗari guda ɗaya ya ɗauko ya sake ta a duniya da ita uwa take jin tausayin ɗanta da ita annabi ya ce agwagwa ko kaza take ce ɗaga da ƙafa ta ba ta iya taka ɗanta saboda tausayi da ita kake ganin an yi hatsari hankalin ka ya tashi ka ɗora hannu a ka ka ga abin tausayi duk wannan daga rahamar Allah ya ce to ya ajiye 99 sai an je ta me kace da to in ya zubo su kaga dinnan ba za mu shiga wuta ba wallahi inda zai zubo 99 a can 199 kuma mu shiga wuta aka ce wallahi in Allah ya zubo su in ka gani da yake kafara duk wanda ya gani da ce ko a wuce da shi aljanna laifi mai wannan ya ce fa shi ya kaza ce da Allah a wuce da shi aljanna saboda ya zubo su wallahi aka ce iblis kaga dai shedancin da iblis yayi shi ma ka ga yana dago kai to ko shi ma za ta shafi shi ne Allah sai ya sa rai yadda Allah yake zuba rahama a ranar sai ka ga yana dago kai shi ma ko za a ce to kai ma ɗan da ya wuce amma ina an riga masa alkawarin azaba kuma ya riga ya halakar da bayin Allah amma fa da a duniya ya roƙi gafara Allah wallahi da sai ta shafi shi fama ya haƙi kuma yana ne yana aiki akan sai inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu yakuna min ashabis sayyid Allah kai mana rahama Allah ka jikan mu sannan daga cikin addu'o'in da suke yi suka ce rabbana wa adkhilhum jannati adni ya Allah mutanen nan bayinka da suka tuba ka shigar da su jannati adnin aljanna ta zama ai jannatu ikama aljannonin da ake zama a ciki allati atahu wanda kai kai musu alƙawari ya ubangiji wa man salaha min abaihim daga wanda ma suka zama mutanen kirki cikin iyayensu wa azwajihim da matayenku wa zurriyatihim da ƴaƴansu zuriyarsa Allah dukka hada da su ka shigar da su aljannarka innaka antal azizul hakim Allah kai magwayi ne mai hikima wa qihim sayiat ka kiyashe su mugayen ayyuka kasirin jaye su wajen zuwa wuta wa man taqi sayiat duk wanda ka kiyaye shi mugayen ayyuka faqad rahimta wannan kaga mai masarham wa zalika huwa al-fawz al-azim kuma shine ko wannan shine rabo mai girma ya ubangiji wannan duk addu'ar mala'ikoti suke yi wa bayan Allah mu'minai na'am innal ladina kafaru yunaduna lana wallahi akbaru min maqtihum تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل نعم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير إن الذين كفروا للي ودن لسك كافر سند أبنجد ينادون za a kira su ko ana kirawo su ranar alkiyama lamakatullah kun ga tsanar da Allah ya yi kyamar da ubangiji yake yi akbaru min makatikum anfusakum ta fi tsanar da kuke yi ko kuke sawa a cikin ranku istu da hula ila imani lokacin da ake kiran ku zuwa ga imani fatattu na kuke kafirci abin nufi sanda ake kiran ku zuwa ga imani kuka tsani addini kuka tsani mai wa'azin da da annabawan kuka ji ba ku san su kuna neman ku kashe su kun tsane su wannan tsanar da kuka yi musu sanda ake kiran ku zuwa ga imani har kuke kafircewa to wallahi ubangiji sanda ake kiran din nan kuke kafircewa kuma ya fi ku rashin jin daɗi ya fi ku tsanar halin da kuke ciki Allah bai sanya gabayinsa suna kafircewa wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirce ba game da bayinsa duk da ya ce in takfuru fa innahu fa inna fa inna Allah ganiyun ankum in kuka yi kafircin abin da ya shafe shi amma bai yarda da kafirci innal ladina kafaru yunaduna la maqtullah kyamar ubangiji akbaru ta tafi girma min makasikum anfusakum saboda sama da kyamar kawo kanku da kuke yi so da wuna sanda ake kiran ku ilal iman zuwa ga imani fa takfuruna sai kuke kin yadda kuke kafircewa to anan ne qalu sai su tarabbana amatta nasna nasnataini wa ahayaita nasnataini Allah ka kashe mu mutuwa biyu ka kuma raya mu rayuwa biyu abin da suke nufi a nan shi ne Allah mun dai muhimmin mutu kuma yanzu ka raya mu to abin da muke so shi ne ka sace dawo da mu duniya ka gani in za mu gyara ko ba za mu gyara ba in ya so ka sace kashe mu mu gani kullum abin da suke roƙa shi ne su dawo gani suke sun gano mistake ɗinsu sun gano kuskurensu kuma ba zai yi a dawo duniya ba sau da aka magana a dawo a gyara ba zai taɓa wa ba Allah a mata na sinatai ne wa aha ya yi ta na sinatai ne fata na bi zunubina yanzu mun yadda da laifinmu mun yi ikirari mun yi itirafi da laifinmu Ba hal ila kurudu min sabi shin akwai yiwuwar akwai damar fita akwai hanyar fita da za a koma Allah ku ya ce walau annana nazzalna alaihim mala'ikatan wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula ko kibala ma kanu li yu'minu wallahi mutanen da inda irin wayannan mutanen tunda ba su je lahira su gani ba inda za a tayar musu da mala'iku su gan wanda suka mutu su fito su yi musu magana su ce kun ga mun je mun ga abin da muka gani mu tayar musu da komai kubu kubu su gani wallahi ba za su yi imani ba illa an yasha Allah sai dai Allah ne ga dama sai sun karyata amma yanzu da suka je lahira ne suka je suka ga tabbas shine suke faɗin irin nan maganganu. so da ka dan adam wanda Allah ya nufe shi da imani ya yi imani ya gamsu ya yadda ya gode wa Allah kuma ya kokari ya aiki dan lahirarsa amma wallahi lahira gaskiya ce kiyama gaskiya ce wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ne sirabi gaskiya ne hisabi gaskiya ne za su zo kuma za a yi su babu karyatawa game da wannan yadda ka tabbatar za ka mutu ba shakku to kwanciyar kabari ma gaskiya ce kuma tambayar kabari gaskiya ne ba karya ba ne wallahi za a yi ta tun da annabi ya faɗa zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu saboda kun kasance duk sanda aka kira Allah shi shi kadai aka ce a bauta mishi sai ku rika kafircewa wa in yushrak bihi in ana shirka da shi tuminu anan kuke nuna yaddar ku da imanin ku fal hukmu lillahi al kabir da ka yanzu hukunci na Allah ne madaukaki madaukaki ga sa madaukaki ga matsayinsa al-kabir kuma wanda yake babba tabaraka wa ta'ala

kuma yake saukar muku da wani irin arziki daga sama yake saukar muku wani irin arziki daga sama dan yace wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna duk arzikinku da duk abin da ake muku alƙawari da shi na arziki da wadata duk asalinsa daga sama yake zuwa don galiban sai ruwa ya sauka an zo an yi noma an samu kuɗi an samu wadata an samu abinci a sai da abincin a samu kuɗi a juya waɗansu sana'o'in duk arzikinku daga sama yake zuwa da ubangiji duk in ka duba asalin kowane irin arziki tushensa daga ruwa ne tushensa daga sama ne kowane irin abubuwa da ake da su a duniya idan babu ruwa Allah bai yi ruwa ba sai kaga wannan sana'a ta girgiza ba lalle noma kadai ba ko menene shi sai ce wa fi sama'i rizkukun wa ma tu'adun huwa alladhi yuriikum ayati wa yanzilu lakum minas samaa'i rizqan alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum duk wannan arziki ne a gare ku wa ma yatazakkaru illa man yunib ba kowa yake tintintini ba sai wanda yake dawowa yake komawa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala نعم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله ذاك كجرا الله شي شي كدai مخلصين له الدين كصفتي addini a gare shi ba shirka babu sako babu gama shi da kowa Walaukar karihar kafirin ko kafirai ba su ku kira Allah ku yi musulunci ku ce masu tauhidi ne ba mu yadda da ɗan Allah ba ba mu yadda da cewa Allah uku bane ko arna ba sa so ku faɗi wannan walau kari hal kafirun wannan umarni ne na ubangiji fada Allah mukhlisina lahu din walau kari hal kafirun da ba sa so wa idza zikira Allah wahdahu ishma'azzat قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم kullum كل da suke. so kenan a kira wani رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق نعم. يوم هم بارزون

narfa'u darajatin man nasha muna daga darajojin wanda mu ga dama a duniya da lahira to Allah shine rafi'ud darajat zul arshi ma abocin al arshi ai sahibul arshi zo din nabi na sahibu Allah shine ma abocin al arshi wato al arshi nasa ne mallakarsa ne Allah yana ji da al arshi domin shine halitta mafi girma da Allah ya halitta a duniya domin ta fi sama da ƙasa girma idan har kujerar Allah kursiyin Allah Allah ya ce ta fi ƙarfin sama da ƙasa wasi a kursiyi fustama wati wal arda kursiyunsa kujerarsa ta yalwaci sama da ƙasa ta fi ƙarfin sama da ƙasa ma'ana to idan kursiyunsa kujerarsa wadda abdullahi dan abbas ya ce annabi ya ce mawdi'ul qadam gurin ɗora ƙafar ubangiji ne da nassan hadisin ibn abbas asali wannan kujerar allah inda za a ɗauke ta annabi ya ce a ɗora ta kan al'arshi kamar sisi kamar kwabin kamar kwandala za a gani a sararin fili a sahara mana ko a masallacin ka jefar da kwandala ya sai an ce ne mota ko ba haka ba ne to ballantana a sahara a fili ka jefar da kwandalan haka haka kursiyu take akan al'arshi saboda haka al'arshi al'arshil azim al'arshi mai girma ne cikin halittar Allah ba wanda ya kai shi girma kuma a cikin halittar Allah shine a sama annabi ce wato ruwa ne akan saman bakwai al'arshi akan ruwa wal arshu fawqa al-ma'i al'arshin Allah akan ruwa yake sai ce wallahu fawqa al'arshi shi kuma Allah yana sama da al'arshin istawa ala al'arshi ma'anar istawa ya dahu yana sama akan al'arshi ba wai ya daidaita kamar da kuke fassara ba wannan kuskure ne ba to istawa ala al'arshi ya daidaita akan al'arshi baka san lokacin larabci ne. istawa ala istawa ila istawa bi gairi ta'adi bi harfi jarri Allah ya amfani da istawa guri uku a Qur'ani ya amfani da istawa ala da harfin ala <clears throat> wadda ma'anarsa ala wartafa'a ya ya yana saman abu duk inda suka kace istawa ala kaza kana nufin yana kan abu yana sama da abin in kuma kace istawa ila summa ila sama'i a yana nufin ƙasa da wa amida ya nufi sai Allah ya nufi halitta sama kenan in kuma kace istawa kai shiru kana nufin tamma wa kamula ya cika ya kammala kame da ya faɗa akan annabi Musa walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma walamma balaga ashuddahu da ya kai tsarar ƙarfinsa ya kai shekara arba'in wastawa ya kammala ga hankali da nutsuwa yi na hukumar wa ilma ba ce istawa ala istawa ila ba amma huwa ladhi khalaqa lakum matil arzi jami'an sun istawa ila samai sai ubangiji ya nufi yadda zai halitta halitta sama fasawa hunna sab'a samawa sai dai da su suka zama bakwai amma ya zo istawa alal arshi sai sai ya ɗagu yana saman kan al'arshi kamar da annabi ya ce wallahu fawqal arshi Allah yana sama da al'arshi a saman Allah kuma babu kowa ba wata halitta sama da Allah shine a saman komai na bayinsa wa huwa al-qashiru fawqa ibadihi Allah ya sami dace to Allah ya ce yulkin ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi ubangiji shi yake jefa ruhi ruhi yakan zo da ma'anar rai yakan zo da ma'anar karfi min amrihi daga umarninsa ala man yasha'u wanda ya ga dama daga bayinsa li yunzira yawm talaqi domin Allah yayi gargadin ranar haduwa ranar da za a hadu da Allah ranar da za a kitabu su da shi yawmahum barizun ranar da bayi za su a fiyarin su bayyana a gaban Allah la ya fa alallahi minhum shay'un babu wani abu da zai buya gare shi inna laha la fa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ya liman al mulku yau yau kuma wa yake da mulki a gaban duniya ranar da la, ba wanda zai magana ba wanda ya isa yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba ba wanda ya sai magana Allah zai ce liman mulkul yau yau mulki na waye sai Allah da kansa ya ce lillahi alwahid alqahhar na Allah ne makadaici marin jayi Allah ya ji kan marigayi ya ce wai yana kusa da sarkin Kano zai ce ado daga hannu mana liman mulkul ya ce ka daga hannu zai ce kala rayu ba na san wannan wasan kala rayu wannan wasan ba shi da kyau su ba mai mulki ne kai ka daga hannu Allah ji kan rai Allah gafarta musu shi da wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina a yan uwa abubuwan da ake taimakawa na marayu an sallami yara akalla 362 ko da bakwai wanda aka ba su kayan dinki yara ko wanda suke a kasa kuma yanzu wanda bai samu ba akwai mutum 188 to har yanzu ana kan neman taimako ga wanda Allah ya kore mishi assalamu alaikum warahmatullahi wannan yaran da ke